Fondation Hirondel Niger sashen Hausa Studio Kalangu ke magana, gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin ga kanun labarun A cikin shirin za ku ji cewar fiye da bakin habire 700 sabbin zuwa da suka jibinci mata da yara da Algeria ta turo su gida suka shigo da'irar agadas ranar talata cikin bayani a cikin shirin. Za mu maganta kan al'ada bisa ga baza kolin hotuna zandar min nafsan da za a shirya ranar 29 ga watan Afril a garin Sergi Pontoise kewayen birnin Paris muna ɗauke da bayani. A cikin rahoton musamman mataimakin magajin garin Tilaberi zai maganta kan zamantakewar da ke tsakanin 'yan gudun mazamninsu da al'ummomin daiberi. Masu sauraro barkanmu da yau, Alhamis 27 ga watan April 2023 ga zubin labarun dalla-dalla. A ranar Talata 25 ga watan Afril da'irar birnin Agadas ta sake karɓar wasu sabbin mutanen da suka aka turo su gida daga Algeria. Fiye da bakin habre 700 suka iso Agadez da nau'in mata ya fi yawa kuma da yara fiye da hamsin da basa tare da rikiyar kowa sun shigo cikin wato mawuyacin hali a faɗar magabatan kula da tarbe. Sharif Muhammad jami'i a harabar kariyar yara yawa Anise Karim karin bayani. Mun tantance yara hamsin da hudu da suka zo ba tare da 'yan rakiya ba. Sun zo a gajiye ko kayan da ke jikinsu sun fi sati a jikinsu. Sun zo a cikin wani mawayacin hali. Don haka da zarar muka tantance su muna ɗaukar ɗawainiyarsu su ne daga gawa na tsawon kwanaki uku. Idan suna da buƙatar wajen wanka sai mu nuna musu. Sannan muna ɗaukar ɗawainiyar duba lafiyar su saboda yare ne da suke zauwa da kuraje a jikinsu. Muna ba su magani idan akwai akwai bukata a kai su likita sai mu kai su sai kuma mu bi diddigin iyalin su domin kai su a garuruwan su a saka su a cikin iyalin su Studio Kalangu kuke saurare daga nan birnin yami Yau Alhamis 27 ga watan Afrilu a rabar polis ta gundumar tanot ta gabatar wa mahukuntan bariki da na gargajiya wani gungun barayi da ke aika-aika cikin garin diyan haɗiya masu sa maye kala-kala da taba wiwi kilo uku da rabi suka kama bari mu saurari maharazu adamu kwamishinan holis na tanut su dai wannan mutane su guda shidda ne kwai mace guda su. mun kama su da waya. shanvar indian kilo uku da rabi da kwayoyi tramol kala kala duka an samu wajen dubu biyu da dari biyu da muka kama gare su wannan lalina ci mutanen tanutuwa kwarya shi ya sama muka sa ido sosai sama wannan samarin masu wannan aika tunda in suka sha suna hada gidajen mutane suna sace sace mun sha samun korehe korehe na sata da ake gidajen mutane na saluloli da kaya na mutane da kuma sata na moto tunda a cikin akwai wasu wanda suna cikin kungiya ta masu sata moto wanda aka kai idan kaso da magaram bari mu isa babban birnin kasuwancin Nijar. Ɗaliban Lise Teknik ɗan kasawa ta maraɗi jiya a kingin safiya suka shiga yajin aiki sun tattare hanyoyin shiga makarantar da ta da tuyar wato tayoyin mota sai da jami'an holi suka tarwatsa su tare da kama ɗalibai da dama. Ga dai bayanin da Muhammadu Bakari, babban sakataren kula da ba da horo na kungiyar ɗaliban yawa wakilin mu Muhammad Mamman. Bayan zaman tare da kwamitin gudanarwa na makarantun koyon ayyuka hannu da shugabannin makarantun Lise teknik mun cimma matsaya na za a soke yajin aiki. Ɗalibai za su koma ajujuwan su a yau. Sai ga shi ba zita ba tsammani da safe aka kira mu na cewa ɗalibai suna can suna zanga-zanga har jami'an tsaro sun haura a a cikin makarantar suna bugun ɗalibai kamar dai dabbobi alhali ba a haka ɗalibai suna neman haƙƙin su ne matsalolin da suke fuskanta ne suke sa a gyara musu za mu je mu ga yadda za a sake su saboda nauyi ne a matsayinmu na su jagoran lisan bai buƙaci ba da ra'ayinsa ba kan wannan al'amari amma dai an lura da ɓannata kaya da dama kamar ɗakunan kwana da suka toye. Daga yankin Katsina maraɗi mu isa yankin Abzin wani ɓangaren bagwan makarantar bukoki Nor ta eh, a birnin Arlit ya rumje har yanzu kuma ba a tada shi ba yanayin da ke sanya ɗaliban cikin haɗari a cewar daraktan makarantar kowane irin hali suke fuskanta Ga bayanin da daraktan makarantar Hassan Abari ya ma wakilinmu Usman Umaru inda ya ce. Yau ga ikwal karcin da take cikin karce ne wanda yake mai girma ne bukukin nor ne. Nan ikwal primary kin wannan wajen kwal uku a dokai. Akwai bukukin nor ɗaya, akwai nor deux, akwai nor trois. Kuma don aka gama elef kin sirka wajen fiye da dubu biyu ne. To duk wanda ya zo dai kamar yana gani katanga dai rabi tana kwanci. kala so shi ga sanan akwai wa'anda yake kawai ba fenetar ba kofa a sama ma kuma ba sirhe da kyau. Duk da fa uwaye suna kokari fa wannan matsalar mana da ita. Ko bancin shi hayo wani bi harkar eh, rishin tsaro. don lokaci da yake ungu unguwar ce da ke akwai mutane rikatattu wanda ake kira dan daba su suke zuwa suke hana mu zama a yau ma sai da muka samu an sun ratsu dauke da dan makamai da wani kuma hayyo an su kafa kafa haka sun dan taro tsaurin kadan dai amma dai da kalmar ka samu muka maido hankalin madannin da su da yara shi yasa ko yanzu ka taro mu haka Isidiyo Kalagu tafiyar yanayin Nijar bari mu yankin Mangari a cikin wasu jafofin ƙasar Nijar ana ci gaba da aurata yara ƙanana duk da wayar da kan da aka wa al'umma bisa haɗuran da ke abkwa da kuma shafar lafiyar yarinya 'yar mace a garin ingigimi makon da ya shuɗe an wa wata 'yar yarinya 'yar shekara goma sha ɗaya aure da wani mutum ɗan shekara arba'in da shida wasu uwayen sun yi baƙin ciki da wannan al'amari ga abin da suke shaidawa wakilinmu abdullahi maina auren yara da gaugawa bai dace ba saboda yara suna samun matsala yanzu kamar diyar da aka kai mai shekara goma sha ɗaya wannan wannan dai ai kowa ya sani da sauranta tana da saura tun da lokacin ta bai yi ba to aka tashi yarinyar nan aka je aka yi mata aure da gaugawa ana samun matsaloli da dama tun ba wajen aihu. haihuwa ba saboda mi saboda karfi bai kai ba dan wani lokaci sai an je a mata operation kuma idan ba a kai ga operation ba wani lokaci in ma an aihu nan ana samun yoyon hitsari in aka samu matsalar yoyon hitsari maza yanzu ba alkawali ba gare su wurin gaggawa yana da iloli. bangaren haihuwa akan samu matsaloli wanda za ta kai ko a rasa ita yarinyar ko ya haifar da wasu cututtuka da kaman abin da ya shafi cutan yoyon fitsari ko kuma ta samu matsaloli haka har abin ya shafi kwakwalwa ta tattaɓo haka kaɗan ya zama dai kaman ba ta da lafiya yau ba ta da lafiya gobe. Daga Mangari Musabko Adar a garin Madawa jiya ne aka gudanar da babban taro aji na hudu na rukunin lura da batun albasa cikin yankin Afirka ta yamma da ta tsakiya. Wato batutuwa da dama dai aka tattauna a kansu ga wasu shawarwarin da aka tsayar a ƙarshen taron da wani mahalarcin zaman ya karanta. Taron ya sha'arta ma gwamnatin Nijar da ta gina cibiyar shaida killacewar yankin albasa a Galmi. Taron yana kira ga amincewa da tambarin bisa nauyin Ero OAC domin rage matsaloli na kan hanya. Haka kuma an buƙaci shugabannin Ero OAC su kai rangadi a cikin ƙasashen ƙungiyar sidiyawo domin yaɗa dawa da kai na masu fitar da albasa. Taron na shawarta maido da kwamitin kula da EJ e na na yankin tawa da na ƙasa baki ɗaya. Taron yana kira ga lattizawan yankin tawa da su nemi ganawa da Prime Minister domin ya rajistan matsaloli da ke da nasaba da noma da kuma fitar da albasa. Taron yana kira ga ƙungiyoyi su tsara wani kundin neman kuɗaɗen gina wuraren cinikin albasa da mangazoci tare da taimakon abokan hulɗa. Biyo bayan sabunta hanyar dutse kwanni ana ci gaba da ayyukan a yanzu haka kuma an soma ayyukan tazarar birnin kwanni tsarnawa wasu mabiya hanyar sun ba da ra'ayinsu. alhamdulillah Allah mun gode mishi duci kwanni lafiya kalau yanzu bai da matsala komai ka da zarta amma yanzu muna da matsala hanya kwanni tsarnawa ana nan ana fara da biya son ta ce a damu mu kuma insha Allah wata mana da wata ɗaya zuwa biyu za mu iske ta lafiya wanda muna cikin tsawon masu rayuwa insha Allah to gaskiya gyaran nan mun yi kowa wurin cikin mu da yanzu aikin mu kwanni madawa kwanni tawa yau kalamu cin mu na sabi a sun kuma tsohi tsakanin matsala kwanni tsarnawa sun ta lalle wannan aiki alhamdulillah mu masu tsohi tsohin motoci don wallahi ita ta kashe mana da tsohin motocinmu wanga aiki da aka yi mun ji daɗin shi tunda aiki ne wanda ya zama to, ya gyara mana rai tunda yanzu da an kare shi motocinmu insha Allahu za mu lallaba da su mu ci abinci lahiya lau dangance da bikin ranar al'adun Nijar da aka tana da gudanarwa ranar 29 ga watan Afrilu a Sergi, kasar Faransa an tana da baza kolin hotuna mai lakanin zandar a shekara 1900 shugaban kungiyar tattala wato albarkatun tarihi na da magaram Laminu Isaka Bara yawa wakilinmu alikaita ƙarin bayani. Zandar 1900. Zandar 1900 sunan wannan bashe kolin hotunan kenan. Hotuna ne fiye da ɗari. Mun kai shekaru biyu zuwa uku muna tattaunawa tare da kwamitin 'yan asalin Nijar da ke rayuwa a ƙasar Faransa don a samu a aiwatar da wannan aikin. Domin kuma a samu a haɓaka tarihin da magaram. Don mutane su san menene da magaram kun menene Zandar. Ta haka ne za mu cimma burinmu kuma za mu sa a san garin Zandar har a soshi. Sannan mutane za su san da lalle garin da magaram ya jima sosai kuma yana da tarihi. Sannan akwai kuma wata tsohuwar ajiya ta hotunan da magaram. Kai har hotuna na shekara ta tara ke da kwai. Ita shekara ta tara tana da ma'ana a cikin tarihi. Shi yasa muka zaɓi wannan sunan. A yau ne eh, faɗin ƙasa baki ɗaya aka soma tankaɗe da rairayen shiga gasar kofin ƙwallon ƙafa ta ƙasa aji na shekara 2023 an tanada karo da dama wanga makon a yame karo biyu fafatawa tsakanin azam da munio fc ta zandar sannan karo da zai gama e am da abzin fc ta agades a can agades kuma karon farko wato zai shiga tsakanin nasara ase da zumunta ase ta yame atawa scbk ta kwani za ta karbi antanta fc ta doso sai karo a zandar tsakanin etoile filant ta polis da aminci fc ta tawa mu tunasar da cewar as renaissance da etoile rouge dukansu na yame sun samu cancantar shiga gasar. Studio A cikin da'irar Tilaberi al'ummomin asalin garin Daiberi sun karɓi mutanen da suka baro garuruwansu da kuma wasu 'yan gudun hijira da suka zo daga ƙasashe makwabta suna rayuwa cikin kyakkyawan zaman tare. Domin samun cikakken masaniya a kai, Tarnan Fude Ahmed ya firanta da mun la a Sage mataimakin magajin garin Tilaberi kuma ɗan asalin garin na Daiberi ga zumin firanta su. Tun zuwan su har zuwa wannan lokaci mutanen gari da waɗanda suka baro matsugunninsu suna zama armashi an karɓe su a matsayin 'yan uwa a matsayin 'yan ƙasarmu da ke cikin matsala ka zo wajenmu da yake wata al'ada ce ta dukkan 'yan Nijar. Idan aka yi batun zamantakewa tsakanin 'yan gari da bakin da suka baro wuraren su saboda matsalar rashin tsaro wani bi akwai rashin jituwa tsakanin su shin ko kun taɓa samun irin wannan matsalar? To gaskiya ba da yawa ba wani lokaci wasu 'yan matsaloli da ke da nasaba da kula da dabbobi a lokacin damina kuma wani lokaci waɗannan mutane da suka ƙauro suna nan tare da dabbobinsu kun san haka lokacin damina abu ne da aka sani wanda ko mukanmu dabbobinmu muna da matsala tare da manoma kenan bayan wannan a gaskiya ban taɓa samun wata babban matsala ba da ta zo tsakanin waɗannan baƙi da 'yan gari yanzu waɗannan baƙi da suka zo an rarraba su zuwa rukunoni daban-daban waɗanda suke cikin sansanin tuma ina magana kan waɗanda suka yi rijista a hukumance yanzu akwai wasu da suke cikin gonaki da suka warwatsu ko ina su ba a ma san su ba ba su je suka yi rijista ba ta wani bangare har su ma a cikin su ba mu samu wasu matsaloli ba a tsakanin su da mutanen gari mun je a dai gari mun ga zahiri yadda zamantakewar jama'a take tahiya a matsayin ku na haifaffen wannan ƙauyen kuma magabaci a da'irar ta talabere wanda kira ne ke gare ku ga sauran da'irorin da ke karbar 'yan gudun hijira kiran da nake zuwa ga sauran kananan hukumomi da ke rijistan 'yan uwanmu da ke cikin mawacin hali su kasance masu karama baƙi domin hakan na iya faruwa ga kowa kuma a matsayinmu na 'yan nijar ina ganin a ko ina inda mutum yake cikin nijar ne ina kira ga kananan hukumomi da za su iya cin karo da irin waɗannan mutane to su karɓi karbe su da hannu biyu tamkar 'yan uwa har lokacin da zaman lafiya da tsaro suka dawo da zai sa su koma garuruwan su da kansu tare da kyakkyawan tarihin abin da suka gani. man sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a madadin isa lawali da ya daidaita muku seti asumani shina editan maraicen yau nina kudan badandan arit malam mamman gugu ke muku sallama ga zainabu abu ta shigo ta gabatar muku labari da harshen zabarmanci a yi saurari lafiya.